shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha ya gudanar da taro da mata da kuma matasa har ma da sauran kungiyoyi a benin cinikai kasar jamhuriyar kamaru duwala anda duk matan suka nuna irin kalubalen da suke fuskanta hajiya mero ali ɗaya ce daga cikin iyaye mata kuma yan siyasa ce a ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma ta ɓangaren adawa ta ce a halin yanzu haka idanuwanta a ciki suke da hawaye ina magana ina kuka ne aka baka ta yau da haini shekara goma sha biyu sha biyu ana da ayyansu mai wata hudu ya sa yanzu da sha biyu da sha biyu to abu ne magana da take yi na magana da ya dame masu ce kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya ne kyau yana da abin da mai amma ana lalata mana yara anguwa wannan kan maganar za a gyara ne. Hajiya Hauwa Sharif Abbas a ta na sarauniyar matar birnin Duwala ita kuma ta ce. A wani lokacin da ake boye sufiya ɗin da ake wa yara ba wai cewa an boye ne saboda wai ana kare hakkin wannan gidan ba. boyewa ake domin matuƙan kafito kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka jira aka rufe shi ce ke ce za ki zama muguwa ku dangin ku iyayen yarinyar ku kika zama kuke zama wai ku ne mugaye kun kama yaro kaza kun je ku rufe shi domin ya lalata yarinya sai a zama wa'annan dangin sha so mu kyamantar su a so mu kin jinin su a dinga jin haushin su to manya kuma daga cikin mu kuma su suke yi da mara lafiya ta da shi Alhaji Muhammadu Yakubu a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa na kasa baki daya kuma turaki a masarautar Duwala ya ce na jadin wannan taro domin kamar da ake faɗa mutum bai zai ce ya shiga goma tare yake ko ba iya shi ne komai wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ya taɓa ni da gaske wannan magana ne mai mahimmanci. wanda ba muna zama muyan mu mazaje muna tattauna ma wallahi mun taba samu tunanin cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolin su sai dai kamar in mace ta da matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli ne iri yara wasu kan zo su gamu amma sai mu na siyasa mu gaira abubuwan da za mu don mu taimaka Alhaji Abdullahi Salu a matsayinsa na darakta zana na tashan Hausa bakwai tauraruwar al'umma ya ce ai duk gautan jace hausawa namu abin da ya fi damu kyashi ne da munafinci da ƙarfin banza yanzu to an zai ya tashi ya yi zai wani abu to akwai wani wanda bai so a fasa kwalli ba shi ne kawo nan ba ya kamata a wa dinga fuskantar juna muna faɗa wa juna gaskiya ga yawan ga yawan amma yawan ba amfani. Liman Abubakar Gurin, shugaban kungiyar Bright Horizon shi kuma ya ce zamantowa shugabannin kungiyoyi da dama ba ita ce mafita ba. Ni kaza ne, ni kaza ne, ni kaza ne a kungiya. Eh, idan kuka duba asalin kungiya common interest, dole afkar. Mutum ya shiga kungiya ta fi uku don Allah ku gaya min wani entere komen yake da shi a kungiya da za ta fi uku. da zai raba kan shi zama yana nan zai ba da naura da yana nan yana nan. Matashiya daga cikin mata ita kuma ta ce rashin samun labarai ne shi ne yake jefa su cikin dumautuwa. Mamda ba wanda ta san ma mata ina za mu suma za mu girma a anguwa mu yi sukura anguwa mu zawa yadda muke har yau ba mu akwai su kungiyoyi ko kuma na yi wani abu mahimmanci da an zai ce shafi mu ko za mu ta shiga ma ciki ba sai wata kawai haka mu ko kuma mu kawai haka nan ana yi haka zalika Khalid ɗaya daga cikin 'yan jarida masu zaman kansu shi kuma ya ce matasan suna yin sauri ne domin samun makudan kudade nan ne yasa suke fadawa cikin matsaloli matasa ba haƙuri muna so daga yau na samu mota zan da yan mata isa ta mota ko ne kilasi akwai kilasi ne zama ne kuma kuna aka aka ne kuka fita muna da yawa can muna ga shi ne ba mu nema shi koko shi bara kuma ba kyau a to muna hanzari ba mai da hankali a neman tattalin arziki Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.